shi yasa sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan iyaye guda biyu kuma a kyautata musu matukar kyautatawa duk abin da ake kira da suna kyautatawa wanda bai saba wa Allah ba to dole ne kai wa iyayenka shi duk abin da ka san zai faranta musu rai dole ne kai musu shi duk kuma abin da ka san zai bakanta musu rai guje masa wajibi ne akan ka wannan yana daga cikin ma'anar kyautata musu kadai abin da ba a yi wa iyaye shine saba wa Allah dan a faranta musu Allah madaukakin sarki bai yadda ba dan neman yaddar wani shi ka fusata shi dan neman yi wani biyayya shi kuma ka saba masa dan haka iyaye suna da girman haƙƙi akan ɗan adam ubangiji yakan haɗa haƙoƙin iyaye ko haƙƙin iyaye da haƙƙinsa malamai suka ce dan ya nuna girman haƙƙin iyaye ɗin da zarar ya faɗi nasu sai ya faɗi nasu cikin ayoyi masu tarin yawa wannan ɗaya ce daga ciki Allah maɗaukakin sarki ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan mun yi alkawari da yahuda da nasara muka ce da su kar ku bauta wa kowa sai Allah iyayenku kuma ku kyautata musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya zartar da kada a bautata wa kowa sai shi iyaye bi kuma a kyautata musu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kace ku taho in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta shi gare ku na farko shine kada ku hada shi da kowa iyayenku kuma bi ku kyautata musu dan haka haƙƙin iyaye yana da girma kyautata wa iyaye wajibi ne daga cikin wajibai daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye akan dan adam malamai suka ce sai dai ya kamata mu tsaya mu karatun ta nutsu mu bambance tsakanin biyun shi Allah bauta ake masa iyaye kuma me biyayya ake musu kyautata musu ake yi shi yasa shi a haƙƙinsa sai ce wa abudu amma wajen iyaye sai ce wa ahsinu ko wa bil walidaini ihsanan to wannan ihsanin shine a matsayin godiya na ɗawainiya da iyaye suka yi da mutum ɗawainiyar ɗaukar ciki da uwa ta yi da haihuwa da naƙuda da goyo da shayarwa da wankin kashi da na fitsari da shi kuma ɗawainiyar da uba ubaye wajen kashe kuɗi tun wajen sadakin mahaifiya wajen aure da yin hidindimin auren duk ba dan komai ba dan shimfiɗar kai ka zo lami lafiya ne duk yi wannan to kaga wannan godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala da kuma godiya ga iyaye waɗanda su kuma suka bi Allah har aka same ka lami lafiya shi yasa a wata ayar yace anishkurli wali walidayka ilayyal masir ka gode mun kuma ka gode wa iyayenka kuma ka sani makoma izuwa gare ni take iyaye anan an haɗe su an ce walidai walidaini iyaye guda biyu domin kalmar walidai dual plural ne ma'ana tasniya ne abinda larabawa suke cewa musanna a haɗa sunaye guda biyu cikin kalma ɗaya asali walidu ne da walidatu a madadin a ce wa bil walidi wal walidati ihsanan kaga an yi gwari an yi daki daki to babu bukatar haka a larabci yare ne mai fasaha yakan iya dunkule suna biyu cikin kalma ɗaya a madadin a ware a ce wa bil walidi sai a ce wa walidaini kalmar walidaini ta kunshi walidu ta kunshi walidatu kuma ta fi ta takaituwa wajen lafazi domin ita gajeriya ce amma kuma ma'anar duk ɗaya ce to kaga ko a fasahar zance da ka ɗauki kalmomi masu tsayi da ka ɗauki gajajjeru wanda duk za su ba da ma'ana ɗaya wanda ka ɗauki gajajjeru da ka wabil walidaini iyaye guda biyu a kyautata musu to wannan a ka'idar larabci ko a ga wanda suke bincike kan abin da ya shafi yaren larabci shi ake kira da at-tasniyatu ma at-taglib a haɗa suna guda biyu a mai da shi ɗaya kuma a rinjayar da bangaren ɗaya akan ɗaya shine taglibi ɗin kaga walidaini ana nufin uwa da uba amma an rinjayar da bangaren walidu mahaifi domin kalmar walidai ne tasniya ce ta walidu tare da cewa kuma yana kunshe da ma'anar walidatu kamar yadda akan ce zuhuraini ana nufin az-zuhur wal asar sallar azhar da sallar la'asar sai a ce zuhurani ko zuhuraini kaga tasniya ma'a taglib an rinjayar da azhar kuma an yi tasniya kamar yadda akan ce qamarani ana nufin ashamsu wal kamar rana da wata sai a ce kamarani wata biyu an san ko babu wata biyu sai dai wata da yar uwarsa ita ce me rana kamar yadda akan ce umarani ana nufin abubakar da umar an ja yadda bangaren umar kuma aka shigar da abubakar ciki tare da cewa umar ɗaya ne sai a ce umarani ana nufin umar da ɗan uwansa abubakar da nan sai aka ce wabil walidaini iyaye guda biyu a kyautata musu malamai suka ce duk da an dunkule su cikin kalma ɗaya an ce duk a kyautata musu amma ɗayan ya fi ɗaya haƙƙi domin mahaifiya duk da ita ce a ƙasa ita ce mai rauni amma haƙƙin da take da shi akan ɗa na ya kyautata mata ko ya ya fi haƙƙin da uba yake da shi wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a haƙƙo bi sahabati ko a haƙƙo bi an uhsina sahabati ilaihi a wata ruwaya wanne ne daga cikin mutane ya fi haƙƙin in kyautatawa sai annabi ya ce ummaka mahaifiyarka ya sake tambaya thumma man qala ummaka mahaifiyarka thumma man qala ummaka mahaifiyarka anaufi ya ce thumma abaka thumma adanaka adanaka to sannan kuma sai mahaifinka sai kuma gwargwadon kusancin da mutum yake da shi gare ka gwargwadon haƙƙin da yake da shi naka kyautata masa to da wannan malamai suka ce manzo Allah ya fassara ma'anar wa bil walidaini ihsanan duk inda ta zo a cikin Qur'ani da Allah ya ce a kyautata wa iyaye guda biyu kar ka dauka duk haƙƙin su daidai yake da juna 50-50 suke yi a'a akalla mahaifiya tana wajen 75% mahaifi yana da 25% malamai suka ce saboda abin da yasa ake wannan kashan ake wannan bayanin dan ta yi umarninsu ya ci karo a wata rana mahaifiya ta ce ai kaza mahaifi ya ce ai kaza kuma kowannen su bai saba wa Allah ba to yanzu nawa zaka bi nawa zaka bari kuma a lokaci guda suke so a bi suka ce anan na mahaifiya ake fara bi sai kuma a zo abu na mahaifi yanzu da mahaifiyarka za ta ce yi mun wanki mahaifinka ya ce fita goje ka wanke mun mota duk yanzu wanne za fara sai ka fara mata wanki a cikin gida sannan ka fita waje ka wanke masa mota suka ce saboda rauni ake dubawa ita ta fi shi rauni kila shi zai iya fita ya wanke motarsa ita kuwa tana cikin gida ubangiji ya sifanta ta da rauni dan haka ta yi ba za ta iya ba haka da mahaifi zai ce ba ni dubu hamsin mahaifiya ta ce dubu hamsin kuma dubu hamsin ke gare ka kwal ɗaya a cikin aljihunka wa za ka ba kowa ya ce aka fau ban yadda ba ko dubu arba'in da tara da ɗari tara da kwabo tara ban yadda ba cif hamsin nake so mahaifiya ake bawa shi mahaifi sai a rarrashe shi a ce gobe alhaji na kawo mataka wannan shine haƙƙin Allah subhanahu wataala dan me dan shi namiji ne zai iya fita ya fafutuka ya samu amma ita ku tana gida an kulle ta a gida wa zai bata wannan raunin ake dubawa to amma idan aka samu kuma mahaifa guda biyu sun yi umarni ɗaya ya ce abu Allah ɗaya ya ce a saba wa Allah to anan babu batun mahaifi ko mahaifiya kai tsaye wanda ya ce abu Allah shi ake bi da mahaifiyar ce za ta sa ka saba wa Allah mahaifi kuma ya ce ka bi Allah to babu magana cewa sai ka bi ta sau uku sannan ka bi shi sau ɗaya kai tsaye sai ka kyala nata ka koma nasa domin ubangiji ya ce wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa inda za su tirsasa ka ka saba mun karka bi su domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah ta'ala ba a yi wa abin halitta da'a idan ya ce a saba wa mahalicci sawa'an mahaifi ne sawa'an mahaifiya ce sawa'an mata ce aboki ne ko ma wane ne ana bin mutum ne in ya ce abu Allah ana bin mutum ne idan umarninsa bai ci karo da na Allah ba bai ci karo da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka ubangiji ya ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu wa bi dhil qurba sannan sauran makusanta yayyanka ne kannanka ne maza ne mata ne wan mahaifa kannansa wan mahaifiya ne kannanta duk waɗannan suna cikin zil qurba sauran makusanta wal yatama hakanan kuma marayu su ma a kyautata musu to wayancan zil qurba kamar yadda muka faɗa su ma dai haƙƙin biyayya da kyautatawa a gare su ba ɗaya yake ba duk da aya ta dunkule su ta ce zil qurba makusanta to amma kusancin wani yafi na wani wata kusanta fi wata ko haƙƙin wani makusancin yafi na wani suka ce su ma hakan ne da a ce kana da ya da wa kaga dukkaninsu sun girme ka dukkansu uwa ɗaya uba ɗaya kuke amma wannan namiji ne waccan mace ce to waccan macen dai ta fi haƙƙin kyautatawa domin za ka gina abin ne akan haƙƙin iyaye uwa da uba wa ya fi haƙƙi uwa saboda me saboda mace ce mai rauni wa da ya wa ya fi haƙƙi ya saboda me saboda mace ce mace ta fi rauni ita ta haki ita a kyautata mata kafin ka bawa wanka naira goma in yana cikin bukata sai ka fara bawa yakka naira goma in ita ma tana cikin bukata sai dai fa in ita ma mawadaciya ce shi shine mabukaci to sai ka kula da shi dan bukatarsa amma in duk suna da bukata to ya tafi wa haƙƙi kamar yadda uwa tafi uba haƙƙi haka ake cewa an gane ko to sannan kuma wannan wanka ne uwa ɗaya wancan wanka ne uba ɗaya wannan kuma wanka ne uwa ɗaya uba ɗaya waye fa haƙi wa uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙi sai kuma wanne uwa ɗaya sai kuma wanne uba ɗaya wannan shine wa zil qurba ko wa bizil qurba da kuma makusanta to haka nan wal yatama al yatama jam'i ne na yatim yatim ana nufin maraya maraya yana da haƙi na a kyautata masa ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair suna tambayar ka game da marayu ka ce kyautata musu shine alkhairi shine zaman lafiya a wata ayar Allah ya ce ammal yatima fal amma sa'ila fala taqhar aw ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar maraya kada ka cuce shi mai roƙo kada ka tare shi wannan shine ɗabi'un musulunci wannan ba komai bane sai dan a kare haƙƙin maraya shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya umarni da a tsare dukiyarsa ya umarni da kada a ci dukiyarsa bisa ga zalunci diddan me diddan a mutunta maraya to wane ne maraya malamai suka ce maraya shine wanda ya rasa uba kafin ya balaga idan mutum ya rasa ubansa kafin ya balaga shine maraya dan ka rasa uwa in dai kana da uba ba a ce da kai maraya dan ka rasa uba ko uwa amma bayan ka balaga ba a ce da kai maraya namiji kake ko mace domin annabi ya ce la yutuma ba'dal bulogi ba a maraiki bayan an balaga amma sai kaga wani katoto da shi shirgege kamar jinjirin samudawa kuma ya ce ni marayan Allah ne wa ya ce da kai marayan Allah ba wanda ya ce marayan Allah bayan ka balaga in haka ne duk duniya kowa ma ai maraya ne da haka maraya shine wanda ya rasa uwa ko ya rasa uba a lokacin yana karami ya rasa uba kai a lokacin yana karami bai balaga ba malamai sun fi rinjayar da cewa rashin uba shine ban da rashin uwa domin suka ce menene asalin maraikin maraikin shine rashin samun wanda zai ɗauki ɗawainiyar rayuwarsa mai biya masa kuɗin makaranta mai kai shi asibiti in bai da lafiya mai yi masa kaza mai masa kaza wannan ya rasa wannan shi ya jawo maraikin to ko uba daman shi ke wannan uwa kam komun kuɗinta in dai aka mutu aka bar ɗa tana da damar ta ce ba za ta bashi kuɗi ba ba za ta ciyar da shi abinci ba dangin ubansa su ciyar da shi domin ɗawainiyar kuɗi ba ta taba ce ɗawainiyar kuɗi ta waye ta uba to da haka malamai sun furin jayar da cewa rashin uba shine maraici banda rashin uwa dan haka suka ce inda mahaifiyar mutum za ta rasu amma mahaifinsa yana nan ba za ka ce da shi maraya ba domin duk abin da uwa take yi ko tana da rai ai daman tana iya cewa ba za ta yi ba sai an biya ta kuɗi shayarwa da nono tana iya cewa ba zan yi ba sai an biya ni kuɗi uba kuma dole ya biya in kuma ta ce ba zan shayar ba ko da kuɗin ma ba zan yi ba shi kuma dole ya je ya neman mata me ya nemo mai shayarwa kuma ya biya shine fa in ta'asartum saturdi'u lahu ukhra idan aka citira tsakanin uwa da uba uwar ta ce ba za ta shayar da dan nono ba ko da kuɗi na kyauta ubangiji ya ce to a nemo wata ta biya a nemo wata kai uba ya biya ta ta shayar amma dai ɗa ba za a bar shi haka ba to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin rashin uwa ma maraici ne amma dai ra'ayi mafi rinjaye rashin uba shine maraici to duk wanda ya rasa ubansa yana dan karami bai balaga ba wannan shi ake kira da suna maraya ubangiji ya ce a kyautata masa sawa'an yana da kuɗi ko bayi da kuɗi an bar masa dukiya ko ba a bar masa dukiya ba musulmi ne ko ba musulmi bane ba a lokacin da ake maganar makusanci da lokacin da ake maganar iyaye da lokacin da ake maganar maraya duk waɗannan da aya ta ce a kyautata musu babu kallon addini tukuna yanzu kallon matsayin da suke ne mahaifinka ko kafiri ne mahaifinka ne ballantana kuma musulmi yayanka ko kafiri ne yayanka ne ballantana kuma musulmi maraya ko kafiri ne sunansa maraya ballantana kuma musulmi da haka Allah ya ce a kiyaye haƙoƙin waɗannan haƙƙin su saboda waɗannan abubuwan ne da aka faɗa haƙƙin uba dan ya haifa haƙƙin wa dan ya girme ka haƙƙin maraya dan ya rasa uba amma ba wai zaccen addinin sa ba ko rashin addini yanzu batun addini bai taso ba tukuna sai dai malamai suka ce duk da haka idan yaro ya kasance maraya kuma gashi musulmi kaga yana da haƙƙi akan haƙƙi haƙƙin maraici na a kyautata masa dan kasantuwar samaraya da kuma haƙƙin addini idan yayanka ya zamo musulmi yana da haƙƙi akan ka haƙƙin musulunci haƙƙin yayanka ne shi iyayenka ko wannan babu batun ma addini ko ma wane ne su iyayenka ne da haka ubangiji yace wal yatama kuma a kyautata wa marayu wal masakin da kuma miskinai kalmar masakin jam'in miskin miskini ana nufin mai karancin abin hannu mara isasshiyar wadata shi ake kira da miskini bisa ga yaren shari'ar musulunci ba bisa ga yaren hausa ba a kasar hausa in kace miskini ana nufin ko kuturu ko gurgu ko makaho ko mun kudin kuturu a wajen bahaushe miskini ne ko mun kudin makaho a wajen malam bahaushe miskini ne to wannan ba haka yaren musulunci yake nufi ba da miskini maskana wanda daga nan aka samo almiskin tana nufin talauci da kamfar abin hannu yahudawa ba kutare ba ne ba makafi ne ba ba guragu ba ne ba amma Allah ya ce da su muskinai wa duribat alaihimu zillatu wal maskana mun dora musu kaskanci mun dora musu miskinanci su miskinai ne me miskinancin su ba su da wadatar zuci duk abin da suke da shi na duniya zuciyarsu ba ta wadata ba da haka Allah ya ce mun dora musu maskana kuma baya nuna cewa miskini shine wanda baya da aiki cima zaune domin a musulunci babu cima zaune musulunci ta akai kowa yayi aiki amma duk da aikin ka wani Allah zai yalwata masa wani Allah zai kuntata masa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ganin damar Allah ne aikin ka kadan kudin ka da yawa ganin damar Allah aikin ka da yawa kuma babu kudin wannan tsari ne na Allah iko ne na Allah subhanahu wataala to da haka wanda bai da wadatar abin hannu shi ake kira da miskini tare da haka kuma yana neman na kansa yana da zuciyar nema bai zama dan Allah ya baku mu samu ba shi yasa aya cikin suratul kahfi ta nuna miskinai a musulunci suna aiki amma safinatu fakanat limasakina jirgin ruwan can na miskinai ne malamai suka ce wannan yake nuna tattalin arziki a da ya fi a yanzu yanzu karamin mai kuɗi ne mai jirgin ruwa amma a zamanin annabi Musa talaka ne mai jirgin ruwa amma safinatu fakanat limasakina jirgin ruwa na miskinai ne ya amaluna fil bahari da suke kai kawo kan teku na su ɗauko kayan mutane daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari wannan aikin talakawa ne a wancan lokacin amma yanzu ku aikin gaggagaggan masu kuɗi ne aiki kaɗai a ma'aikatan ma ka sha kwana in kana yi da haka dai musulunci yana nuna cewa muskini ba shine zaune gari banza ba ba shine mara aikin yi ba ya tabbata cin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al miskinu laysa al miskinu bi hadha mai yawan kewayawa tsakanin mutane yana alaba ku mu samu ba shine miskini ba a musulunci walakin miskinu man la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda baya da wadatar abin duniya da ke isassa wala yutafattanu lahu fa yutasaddaqu alayhi yace har wani lokaci ma ba iya gane shi ballantana a dau sadaka a bashi daka laysa almiskinu bi hadha at-tawwab alladhi tarudduhu al-luqma aw luqmatani aw tamra aw at-tamratani miskini ba shi ne mai kewaya tsakanin mutane ba yana roƙon su su shi loma ɗaya ko biyu ya kyale su ko loma ko dabino ɗaya ko biyu su kyale shi ba haka ba ne ba to da haka miskinai ana so a kyautata musu shi yasa ma za mu ga cikin waɗanda ake bawa zakka akwai su an gane ko inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin lallai zakka ta fakirai ce lallai zakka ta miskinai ce da ka Allah ya a kyautata musu kyautata musu kuma shine ta hanyar basu haƙƙin su da Allah ya ce ka su haƙƙin zakka haƙƙin kyautatawa haƙƙin sauƙaƙawa haƙƙin rashin zaluntar su wal jari dhil qurba da kuma makoci na kusa shine mala yace al qaribu minka fil jiwari aw in nasabi wanda yake kusa da kai ta fuskar makautaka ko dangantaka ta jini shine jari dhil qurba malamai sukan kasa makoci gida uku sukan ce akwai makoci mai haƙƙi ɗaya akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku makoci mai haƙƙi ɗaya shine wanda ba musulmi ba kuma babu dangin iya ba na baba tsakaninka da shi amma gidanka da nasa a kusa suke da juna ko rumfarka ta kasuwa da tasa kusa suke ko gonarka kusa suke ko kuma ofis ɗinka gana ka gana sa kusa kuke to wannan makocinka ne yana da haƙƙin sai ka kyautata masa babu ruwan musulunci da cewa shi ba musulmi ba ne. a'a yana da haƙƙin zamantakewa yana da haƙƙin maƙwautaka dole ne a kyautata masa dole ne a mutunta shi da haka makoci na farko mai haƙƙi ɗaya kenan akwai makoci na biyu mai haƙƙi biyu shine wanda gidanku kusa da kusa ko gonarka ko rumfarku ta kasuwa ko ofishinku kusa da kusa kuke da shi sannan kuma musulmi ne to kaga ga haƙƙin makotaka ga haƙƙin mai addini wannan haƙƙinsa ya fi na wancan idan ka tashi kyauta abin ba zai rabu gida biyu ba to da ka bawa wancan na farko gwanda ka ba wa wannan da ka ba makoci kadai amma babu alaka addini da kuma makoci kuma wanda addini ya hada ku gwanda makoci wanda addini ya hada ku domin biyu ta fi daya to akwai kuma makoci na uku wanda shi yafi duk sauran haƙƙi shi ake gabatarwa wajen kyautatawa sama da sauran shine makocin da ya zama kuna makautaka da shi sannan kuma musulmi ne sannan kuma akwai dangantakar jini tsakaninka da shi kaga ga haƙƙin makotaka ga haƙƙin addini ga haƙƙin dangantaka ta jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace sadaqatun alal miskini sadaqa wa alal zirrahimi sadaqatun wasila ko kyauta ka tashi ka bawa miskini kadai to wannan kana da ladan sadaka daya amma da zaka lalubo miskinin cikin danginku to kaga lada bi ne ga ladan sadakar miskini ga ladan sada zumunci da haka makocin da ya hada waɗannan haƙoƙi guda uku ya fi wanda yake da biyan mai biyan kuma ya fi wanda yake da ɗayan abin da ya sa musulunci yake nuna mana wannan dan in mun tashi yin aikin alkhairi mu samu inda ya fi lada kai ne kake da kuɗi kake so kai kyauta ko kai sadaka da ka fita titi ka lalubi kowa ka samu ka ba in kai haka kayi amma ina ma ƙauyen ku ka koma ka nemo wani ɗan baffanka wani ɗan kawunka a'a ina ma kusa da gidanka ka laliba ga wani musulmi dan baffanka kuma matalauci mabukaci to irin wannan ake dubawa in kuma an rasa a na kusa to sai a tafi ga mai mataki na biyu in an rasa mai mataki na biyu sai kuma a bawa mai mataki na ɗaya abin nufi dai kada ka yadda ka kasa kyautatawa waɗannan guda uku mai haƙƙi uku ko mai biyin ko kuma mai ɗaya da haka wannan shine waljari zil qurba bisa ga fassara mafi inganci a wajen malamai makoci na kusa sawa'an kusanci na gida kaɗai ko kusanci na gida da na addini ko kuma na gida da na addini da kuma na dangantaka shine jaru zil qurba waɗansu malaman sun fassara jari zilƙurba qurba suka ce kadai musulmi wanda zai biyo gaba kuma jaril junubi maƙoci na nesa suka ce wannan kuma wanda ba musulmi ba to amma dai wancan magana da muka gabatar a baya ita ce tafi karfi sai ubangiji ya sake cewa wal jaril junubi da kuma makoci na nesa makoci na nesa shine wanda tsakanin gidanka da nasa da tazara amma dai tazarar da take tsakani bata wuce gida arba'in ba domin imamul auza'i da hasanul basari ɗaya manyan malaman musulunci suka ce makocinka shine wanda tsakanin gidanka da nasa gida arba'in ne nasa shine cikon na arba'in ɗin tsakaninka da shi akwai gida talatin da tara wannan duk makocinka ne to amma wanda daga gidanka sai nasa wannan ya fi daga wanda kuma daga gidanka sai na wani sai nasa wannan ya fi wanda tsakaninka da shi gida goma yafi wanda tsakaninka da shi gida ashirin wanda tsakaninka da shi gida ashirin yafi wanda tsakaninka da shi gida talatin wanda tsakaninka da shi gida talatin yafi wanda tsakaninka da shi gida arba'in amma dai ka sani har gida arba'in duk makotanka ne in kana da abin da zaka kyautata musu dukansu suna da haƙƙin ka kyautata musu amma in ba ka da abin da zai ishi kowannensu to sai ka rinka ɗaukan na kusa na kusa nana Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace li jaraini ila ayyihima uhudi ina da makota guda biyu wanne daga cikin su zan bawa kyauta abun baya ɗaya ne ba zai ishi biyu ba sai ce ila aqrabihima minki baban wanda yafi kusancin gida da ke shi yafi kusancin haƙi shi yafi girman nauyi da ki bawa na gida biyar tsakaninki da shi wanda ki bawa na gida biyu ko uku wannan yafi haƙi to daka wannan shine tartib na aljiwar a musulunci jeranta matakai na makautaka makoci na kusa sai kuma makoci na nesa shine wal jaril junubi mala ce albaidu an kafil jiwari awin nasabi mai nisan dangantaka da kai ko kuma mai nisan makautaka da kai li yana shiga karkashin jaril junubi makoci na nesa wasahibi bil da kuma abokin kusa shine sahibi bil waɗansu malamai suka ce abokin kusa shine wanda tafiya ta haɗa ku jirgi ka shiga lambar kujerar da aka baka sai aka haɗa ka da wani kusa da kai daman ka ko hagun ka gaban ka ko bayan ka wannan sahibu bil jambi kenan a a tafiya za ka yi ka je tasha ka shiga mota sai ka zauna a kujera wani na dama da kai ko hagun ka ko gaban ka ko bayan ka sahibu bil jambi kenan dole ka kyautata masa shine abokin tafiya sawa'an dangantaka ta haɗa ku gari ya haɗa ku addini ya haɗa ku ko duk babu wannan kawai tafiyar ce ta hada ku lalle yana da haƙƙin ka kyautata masa shine wa sahibi bil jambi waɗansu malamai suka ce sahibi bil jambi ita ce matakka ma'ana kenan an ɗauko lissafin daga waje kuma an shigo gida an ɗauko lissafin daga ɗari an dawo ɗaya domin matakka ai tafi kusa da kai to amma Allah madaukakin sarki dan kai ya fara maka da ita hankalinka ya tattara a kanta to sai aka ɗauko maka can daga nesa sannan aka dawo kusa da kai kuma saboda waɗansu suna da ɗabi'ar inuwar giginya na nesa ka sha daɗi sai ka ga gidansa a cikin wahala amma a waje kuma kowa yana son barka da shi kuma ba haka annabi ya ce ba abinda aka fi so iyalanka da suke zaune da kai su fi kowa jin daɗinka matarka tafi kowa yaban halayyarka tafi kowa jin daɗin rayuwa da kai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kairukum kairukum li ahlihi wa ana kairukum li ahli mutumin kirkin ku shine wanda iyalansa suka fi kowa jin daɗin sa ni kuma na fi ku iyalai na sun fi jin daɗi na sama da ku duk yadda kuke cewa ina da kirki in kun shiga gida sai kun ji labarin ya fi haka to da haka dai wanda yake nuna mana cewa lallai musulunci addini ne wanda ya san haƙƙin ɗan adam kuma yake ƙoƙarin sanya ga an kyautata wa ɗan adam musulunci bai yadda ba da a cutar da mutum ko da dai da makoci ne wanda haƙƙi ɗaya ke gare shi babu alaƙar addini tsakaninka da shi babu alaƙar sanayya ta gari da kai da shi a'a kawai zamantakewa ta haɗa ku ko da zaman nan na tafiya ne ku a cikin mota musulunci ya ce ka kyautata masa kada ka tofar da yawu ta ɓangaren sa ta yadda za ka yi masa tartsatsi kada ka yi dukkan wani motsi da zai cutar da shi kada ka sha taba kuna zaune tare da shi kada ka fesa wani turare irin na masu wuridi ka juya masa kwakwalwa in ka san turaren ka kai kadai kake jin kanshin kayan ka to ka fesa a ɗakin ka amma ka sa ka shigo cikin mutane haramun ne albasa kaga cin albasa ba haramun bane ba cin tafannuwa ba haramun bane amma saboda kiyaye haƙƙin ɗan adam annabi ya ce duk wanda ya ci tafannuwa ko albasa kai ya shigo cikin mutane ya zauna can sallar farilla ma ta jam'i mun ɗauke mar yayi kayansa a gida shi kadai me ya kawo wannan kyautatawa ɗan adam babu addinin da ya san mutuncin dan adam ya san haƙƙin dan adam irin addinin musulunci duk wanda ya kushe addinin musulunci to sai dai kila ya gamu da wasu baragurbi cikin musulmi sun masa bai ji daɗi ba da aka sai wa musulunci mummunar fassara sai masa fassara da fassarar abin da wasu suka aikata masa akwai da yawa waɗanda ba jakadun musulunci bane kuma suna amsa sunan musulunci musulmi ne amma ba su san ma musuluncin ba ko ba su da ɗabi'un musuluncin in suka zauna da mutane in dan ɗabi'unsu ne ba za a shiga musulunci ba su ne su cuta su ne su yi eh, ha'inci su yi wannan su yi damfara to duk wanda ya koyi musulunci ko ya kalli irin wannan musulmin sai wa musulunci kuɗin goro kaga ka cutar da musulunci ka cuci kanka da kanka ka kuma kore mutane daga fahimtar gaskiya alhalin musulunci ba haka bane ba musulunci addini ne na sanin ya kamata addini ne na amana addini ne na mutunta dan adam da haka ubangiji ya ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsanan har izuwa karshe to sannan malamai suka ce in muka kalli waɗannan ayoyin jerin su yayi daidai domin sahibu bil jambi idan muka ɗauka ba mataka ake nufi ba abokin tafiya ne sai ku ga jerin yayi daidai an faro daga sama kuma ana ta tafiya ana ƙasa ana ƙasa an faro daga Allah subhanahu wataala shi fi girman haƙi sai iyaye to sannan makusanta sannan makota sannan abokin tafiya kaga ana ta yin ƙasa ana ta yin ƙasa shine wasahibul jambi wa ibn sabil da kuma dan tafarki mutumin da yake tafiya sai guzurinsa ya kare ko da multimiloniya ne shi a garinsu yana da haƙi akan musulmi su taimaka masa ya je baitul malin garin da yake koka kuma dole a ɗauki kuɗi a bashi ko ya je masallaci ya koka dole ne a bashi don ya samu guzurin da zai ishe shi ya mai da shi gida musamman a irin wancan lokuta da babu banki babu batun kana tafiya da ATM card ɗinka ko mastercard ɗinka babu magana transfer ta kuɗi a wancan lokuta in kana garinku shine kake da kuɗi ba ka ba ka garinku ba kuɗi saboda ba ta yadda kuɗin za su zo wajenka da haka Allah ya ce a taimakawa ɗan tafarki wanda ya samu kansa a halin tafiya sa ya ƙare malamai suka ce sai dai taimakon ɗan tafarki yana da ƙa'ida shi mutumin da ya ce maka guzurinsa ya ƙare ba duk abin da ka kaga dama kake ɗaukowa ka bashi ba in dai kana da wadatar taimaka masa a'a zuwa ake yi a tambayi kuɗin mota a tasha daga inda yake zuwa garinsu nawa ne zai kai shi kuɗin abinci nawa zai ishe shi idan tafiyar nan zai yi ta falan ɗaya in ya tashi rana ɗaya zai kai garinsu to a sani in kuma dole sai ya da zango a wani waje yana da bukatar kuɗin hotel da inda zai kwana duk sai an lissafa wannan sai a cake a bashi haka ake taimakon ɗan tafarki amma wani zaka ga mutum ya zo ya ce maka shi matafiyi ne kaza kaza kaza kaza daga gari kaza yake zuwa waje kaza sai ka ɗauko naira goma ka bashi to me kai kuma kana da abin da zaka taimaka masa ai baka taimaki ɗan tafarki ba ya kamata ne ka zo ka bi abin a hankalce da kuma yadda musulunci ya tsara ina ne garin naku kaza ne kudin mota nawa kaza ne nawa ke a hannunka kaza ne to kaga kaza yake neman ciko kenan ina fata an fahimci wannan zai buƙaci cin abinci a hanya eh abinci nawa zai ishe shi sai ka ɗauka ka bashi to wannan shine taimakon ɗan tafarki wani kuma zaka ga saboda wadata wannan kam abu ne mai kyau a wani lokaci kuma yakan iya zama mara kyau mutum ne ɗan tafarki guzurinsa ya kare yana bukatar taimako abin da zai ishe shi zuwa garinsu ɗari biyar sai a kawo dubu biyar a bashi in kuɗinka ne kai kaɗai kai haka babu laifi nurun ala nur haske kan haske amma idan kuɗin baitul mali ne kuɗin gwamnati ne mutum ɗan tafarki guzurinsa ya kare za a taimaka masa ya sa garinsu dubu ɗaya za ta ishe shi sai kuka wawaki dubu biyar kuka bashi to kun zalunci gwamnati kun yi satar gwamnati ba haka aka ce ba taimakon ɗan tafarki ba haka ake yin sa ba in a asusun masallaci ne mutum ya ce guzurinsa ya kare zai tafi garinsu to kiyasta abin da zai ishe shi ake a bashi ba a ɗebo kuɗi kawai da wadata a ɗauka a bashi ba tare da an san menene bukatarsa ba shin ya ishe shi ko ma ya fi ƙarfin bukatarsa ba to dai wannan shine ka'idar musulunci wajen taimakon ibnu sabil haka malamai suka ce ko a wajen zakka da aka sa su a ciki su zakkarsu ba kawai kofa buɗe ake ɗauka a basu ba bukatarsu ake karantawa da ɗawainiyar da take tare da su a ɗebu irin wannan kuɗi a basu su zakkar ta sha bamban da zakkar hudun farko da kuma zakkar hudun karshe dan mutum takwas ake bawa zakka hudu a farko hudu a karshe haka Allah ya jera su malamai suka ce hudun farko samfurin zakkarsu daban hudun karshe samfurin zakkar daban da yace إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كاغا هو دن فرقو دسي أكي موسى أمفاني دا لام للفقراء والمساكين والعاملين عليها أبن في للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم أما هو دن كرشي سيكوما وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيأكا تاش دا لام سيأكا كوما في وفي الرقاب wal gharimina ay wa fil gharimina wa fi sabilillahi da haka suka ce hudun farko la la la ana nufin ka bashi duk abin da ya ga dama yi da kayansa tasa ce dunkulewa ake a bashi amma hudun karshe ba dunkulewa ake a basu ba tattaunawa ake da su nawa ne bukatar ku nawa zai ishe ku sai a ɗebi iya wannan adadin a basu in ma kuɗin bai kai ba a basu a ce to in an samu wata za a cika muku shine wafin riqabi idan za a je a sai bayi a yanta su a kasuwar bayi ai kawai ba kuɗi ake dunkulewa sai an je an yi ciniki kaga harka ce ta ciniki harka ciniki ko ba dunkula kake ka bayar ba sai yadda farashi ya kama ko ka biyo canji ko a biyo ka ciko to da haka ibnu sabil taimakonsa da bashi zakka ya sha bamban da sauran taimako da kuma sauran kyautatawa kamar yadda ayoyi suka nuna da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ma malakat aymanukum haka nan kuma ku kyautata wa waɗanda hannunku ta mallaka menene abin da hannunku ta mallaka shine ku dan mutum ya kasance bawanka a lokacin da ake mu'amalar bauta ko kuma ya kasance ka a lokacin da kake uban gidansa yana kasuwanci a ka ko kuma yana jire maka kasuwa ko kuma yana rufe maka kofar gida man kenan to ka sani fa dan Allah ya aje shi a yadda ka ganshi ba wai dan ya fi son ka bane a kansa hikima ce tasa dan shashin kai amfani da shashi in kowa ya zama mai kuɗi yan adam wahala za su sha domin babu wanda zai rufe wani kofar gida babu wanda zai maka wanki to kuma a ce shugaban kasa yana wanke kayansa ina burgewa gwamna kuma ya tube yana guga alhajiwa ne kuma yana haka masan gidansa kaga babu burgewa ganin damar Allah dan ku ci moriyar junanku sai ya ba wasu kuɗi wasu kuma sai ya sa musu bukata ya hana su kuɗi to wanda bai da kuɗi yana da buƙatar kuɗi a wajen mai kuɗi shi kuma mai kuɗi yana buƙatar aiki domin shi kuma ba zai iya aiki ba to kaga sai amfana da juna kaga kenan bai kamata ba shi mai kuɗi ya wulakanta talaka domin shi ma akwai ranarsa yau in talakawa suka yi zanga-zangar masu ɗebe kashi suka ce mun daina wallahi kowa sai ya ji jiki kowa sai kaga dai daga jikinka abin yake fita amma sai ka fi kowa shan wahalarsa duk kuma kuɗinka yau da yan wanki da guga kadai na Najeriya za su ce mun yi ta yajin aiki ba wanda zai wani wanki masu wankin hula su ce mun yi yajin aiki kowa sai ya ji a jikinsa masu rufe kofofin gidaje masu gadi kenan to da haka Allah ya ce a kyautata musu domin suna da rana suna da amfani kada mu ɗauka cewa dan mu ba ma wannan yanayi cewa kenan mu mun fisa ta kowace fuska akwai ta yadda suka fi mu da haka a kyautata musu shine wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku ta mallaka ya tabbata cin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam har yana shimfidar ajali yana cutar ajali yana suma yana farfadowa amma abin da yake cewa as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah kuma ku girmama waɗanda Allah ya danka amana su a hannunku yaranku ne kuna masu iyaye kuna iyayen gida a'a masu gadin ku ne masu mikuwanki da guga ne bayan ku ne da kuka siya a kasuwar bauta ubangiji ya wajabta muku ku kyautata musu ya wajabta muku ku yi musu abu na kyautayi domin in kun kyautata kuma Allah madaukakin sarki zai kyautata muku inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura lalle Allah baya san wanda ya kasance mukhtalan mai takama fakuran mai yawan alfahari mai jiji da kai mai wulakanta mutane mai yi musu kallon hadarin kaji dan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya bashi sawa'an ni'imar mulki ce sawa'an ni'imar dukiya ce sawa'an ni'imar ilimi ce ka rinka ganin kai ka isa in ba kai ba ba wanda ya isa to Allah baya son mai irin wannan ɗabi'a da haka abin da Allah madaukakin sarki yake so in ya baka kuɗi ka zama mai tawazu'u in ya baka mulki ka zama mai iya mu'amala da waɗanda ba su da mulki in ya baka wadata ko ilimi ka iya mu'amala kuma da ɗalibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu Allah ya mun wahayi ya ce in gaya muku ku yi kasa kasa da kanku ku nuna shi kaɗai ya isa kukan ba ku isa ba kar ku nuna isa ga waɗanda suke ƙasa da ku hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad kada wani yayi wani alfahari kada wani yayi wani jiji da kai da haka Allah baya san mai alfahari Allah madaukakin sarki baya san mai jiji da kai wannan aya da muka karanta malamai sukan yi mata kirari da ayatul huquqil ashara aya da ta kunshi waɗansu haƙoƙi guda goma idan ka lissafa abubuwan da muka karanta tun daga wa abudullah har izuwa wa ma malakat aymanukum abubuwa ne guda goma da haka ayar da ta kunshi haƙoƙi guda goma wa abudullah haƙi daya wala tushriku bi shay'a wa bil walidaini isana na biyu wa bi dhil qurba uku wal yatama hudu wal jari dhil qurba biyar wal jari al junubi shida was sahibi bil janbi bakwai wa ma malakat wa ibn sabili takwas wal masakin na tsallake a ƙarshe kuma wa ma malakat aymanukum da haka ayar da ta kunshi haƙoƙi guda goma ita malamai suke wannan kirari na'am الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدوا to addal ibn waqid wanda ake wa laqabi da abu raja al-hurawi daya daga cikin magabata ibn jarir tabari ya rawaito cikin tafsirinsa yake cewa wannan bawan Allah ya kasance yana cewa duk wanda ka ga bai iya mulki ba ko yana cutar da na kasa da shi to in ka bibi ɗabi'arsa zaka tara yana da waɗannan miyagun halayya guda biyu alfahari da jiji da kai yace man wajattahu sayyi almalakati wajattahu muktalan fakura duk wanda ka samu bai iya mulki ba cikin shugabanni to ɗabi'a biyu take hana iya shugabanci ɗabi'ar girman kai da ɗabi'ar ƙafafa yace haka nan kuma duk wanda ka same shi mai saba iyayensa to shi kuma sai ka same shi jabbaran shaqiyan mai girman kai ne kuma matsiyaci ne mai mummunan ƙarshe ne ya kafa hujja cikin maganarsa ta farko da wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura magana ta biyu ya kafa hujja da wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya yace domin duk biyin kishiyoyin juna ne mukhtalan fakhur shine wanda bai iya mulki ba sannan jabbaran shaqiyan shine wanda baya bin iyayensa da duk wanda kaga yana da waccan cutar cikin biyin to ɗaya ce ta same shi ko kuma duk wanda kaga ya rasa waccan to waccan yake da ita ubangiji ya ce allazina yabkaluna su ne waɗanda suke yin rowa ma'ana waɗanda suke saba wa Allah cikin waɗancan umarni guda goma da yayi na bauta da kaɗaita shi da kyautata wa iyaye da kyautata wa makusanta da sauransu har zuwa ƙarshe waɗanda ba sa yin wannan to za ka tarar da su allazina yabkaluna su ne waɗanda suke yin rowa dangane da abin da su suka mallaka wa amuru nan nasa bilbukuli kuma suke umartar mutane da cewa ku yi rowa wannan kuma mummunar ɗabi'a ce ma'ana rowa ba cuta ba ce mai cin gashin kanta malamai suka ce cuta ce wacce wani abu ke haifar da ita kamar yadda likitoci za su ce da kai ciwon kai ba ciwo bane mai mai cin gashin kansa dan mutumin da ya zo wajen likita ya ce kai na yana ciwo to in dai za a ɗauko cutar daga tushe sai an bibiyi sawunta shi ciwon kai alama ce ta wani abu yana damun ka amma ba ciwo bane mai cin gashin kansa to haka nan malamai suka ce rowa cuta ce wacce ba zaman kanta take ba wani abu ne yake haifar da ita wa'ancan abubuwan da muka ambata a baya guda goma ko su tattaru duka ga mutum ko wasu daga cikin su suke haifar masa da rowa rowar da za ta kai bayan shi rowar har ya rinka sa wani yayi shine allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wadanda suke rowa kuma suke roƙon mutane da cewa su ma su yi rowa dan a taru a zama daya munafikai kenan da Allah madaukakin sarki yace humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi wadanda suke ce da mutane kada ku bawa kowa ko sisi in kuka ganshi tare da Muhammadu hatta yanfadu sai dai in sun tarwatse sun bashi ubangiji yace walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun ba su san taskar sama da ta kasa a wajen Allah take ba ganin dama sa ya bar annabinsa cikin halin da ya bar shi idan ya ga dama sai yalwata masa yalwata wadda ta fita kowa yo hasali ma ya tallata masa haka shi yake manzo Allah yace Allah ya turo min da mala'ikan arziki yace in ina so duk duwatsun maka da suke kewaye da ni a mayan min da su zinare kuma su zama mallaka ta in rinka abin da na ga dama sai na ce a banni zan yi shawara da mala'ikan ya tafi mala'ika jibril ya zo domin mala'ika jibril sun fi sabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tambayi mala'ika jibril yace Allah ya yi mun wani tai in zama mai kuɗi duk maka da duwatsun da ke cikin ta duk wanda ya je maka ya san yadda maka take da duwatsu duk su zama zinare kuma Allah ya bani sai na ce zan yi shawara me kake gani tunda kai ka san jiya ka san shekaran jiya kuma ga mu da kai a yau kayi zamani da annabawa masu mulki kayi da masu kuɗi kayi da talakawa kayi da sarakai gashi kana yi da ni wata shawara za ka bani sai ce na fi baka shawarar ka bar Allah ya kyale ka haka yau ka ci ka gode masa gobe ka je yunwa ka tuna da halin talakawa kuma wannan sai ya fi maka saukin hisabi domin a lahira duk mai wadata da kwabo da sisi sai an masa hisabi da haka manzo Allah ya ce ya ubangiji na gode a banna haka to amma wanda bai fahimta ba idan ya ga manzo Allah cikin wani hali na damuwa da rashin wadata sai ɗauka Allah ne ya ƙi shi haka kafirai suke cewa inda Muhammadu shi Allah yake so ya zai bashi cikin talauci mu kuma muna da kuɗi ya zai bashi cikin tsumma mu kuma muna sa asin da asin amma ba haka Allah yake nufi ba Allah yana da wata manufa ta daban kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zaba haka Allah ya bashi dan kai dai ka san Sulaimanu bai fi soyuwa a wajen Allah saboda Muhammadu ba amma Sulaimanu hatta taskar cikin ruwa yana da ita a cikin ruwa shaidanu aljanu suke nutso su haƙo masa gwalagwalai su haƙo masa zinare su fitar masa da ma'adanai haka ya rayu haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ba wai dan ya fi soyewa a wajen Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka ubangiji ya ce allazina yabkaluna su ne waɗanda suke rowa wa ya'muruna an-nas bil bukhli kuma suke umartar mutane da sirowa. wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli suke boye abin da Allah ya ba su na falala hatta rigar kirki ba zai sa ba dan karka gani ka nema a wajen sa abincin kirki ba zai ci ba dan kar a ga yana ci a sa rai saboda tsabar zulama shi bai ci ba bai bari wasu sun ci ba kaga mai gadin dukiya kenan irin waɗannan su zaka ji ayatu suna mai gadi ne bari ya tafi to kwarai ku gadi yake yi kai da kuɗi baka ci ba kai baka ba wani ya ci ba a to wannan gadi ne mana da haka ubangiji ya ce masu rowar da muke nufi su ne waɗanda suke rowa su sa a yi rowa sannan kuma su ƙi yin kyakkyawar shiga don kar a gani ma a tsammaci suna da abin duniya a nema a wajensu wa dina lil na azabin muhina lallai mun tanadar wa da kafirai azaba ta wulakanci lafazin wa atadna lil malamai suka ce wannan yana nuna kenan irin waccan rowa da aka faɗa ɗabi'a ce ta kafirai ma'ana kafirai su suka fi kowa irin wannan ɗabi'a ta rowa amma duk da haka za ka iya samun musulmi kuma yana da ita sai dai ba ka cewa da shi ya zama kafiri dan yana rowa ka cewa da shi dan yana ba da shawarar ka kyauta kafiri ne shi a'a sai dai ka ce da shi mai halin kafirai ne ina ma dai ya daina domin ana samun musulmi mai halin kafirai mumini mai halin munafukai dan annabi ya ce yin ƙarya cikin magana ɗabi'a ce ta munafukai musulmi kuma yakan iya faɗawa baka ce da shi ya zama munafiki kai tsaye amma ana tsoratar da shi kada haka ta ci gaba har ya koma ya zama munafiki saba alkawari ɗabi'a ce ta munafukai kuma mumini yakan iya fadawa baka cewa dan ya saba alkawari kawai shikenan ya fita daga musulunci ya zama munafiki amma dai ina ma dai ya daina to daka wannan shine wa a'tadna lil kafirina azaban muhina abin nufi masu irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta kafirci gwanda su daina dan in ba haka ba suna fuskantar wulakanci a lahira Allah madaukakin sarki zai wulakanta su Allah ka tsare mu to sannan malamai suke cewa dangane da ita wannan ayar kar ka ji ana ta maganar ruwa ruwa ka ɗauka ruwa sai ta abin duniya hatta ruwa ta ilimi ruwa ce shi yasa ma wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara ayar da yahudawa masu rowar ilimi Allah ya sanar da su ilimi ya ce su sanar suka ɓoye ya gaya musu sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin littafin su dan su shelanta a duniya a san shi kan yazo ta yadda in yazo cikin sauki za a imani da shi sai suka boye kaga wannan ma rowa ce yasa waɗansu malamai suka fassara da cewa rowa ilimi ake nufi wasu malaman suka fassara da rowa dukiya waɗanda suka fassara da rowa dukiya suka ce ai magana kyautatawa ake magana ciyarwa ake yi ciyarwa kwa da kuɗi ake yi domin ayar da ta zo kafin haka za ta nuna haka ayar da za ta biyo bayan haka za ta nuna haka to amma ibnu kasir da ya tashi magana sai ya ce duk biyun ake magana rowa ilimi rowa ce rowa dukiya rowa ce domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ila an shay'in alimahu fakatamahu uljima bil jamin minna duk wanda aka yi masa tambayar ilimi ya sani ya boye a ranar lahira za a yi masa linzamin wuta a ja shi a tusa shi a cikin wuta matukar ba yana tsoron in ya faɗa abin zai zama fitina ba matakar ba yana tunanin in ya faɗa ilimin mutane bai kai ba su fahimci abin ko su ɗauki abin ba domin ilimi mataki mataki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddithun nasa ala qadari uqulihim ku magana da mutane gwargwadon hankalinsu atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shin so kuke a ƙaryata Allah a ƙaryata manzo idan dan aji ɗaya ka zo kai masa karatun yan digiriya zai ɗauka ya ce ƙarya ne dan digiri ka zo kai masa karatun profesoshi sai ce ƙarya ne da haka ka kazantar da mutane gwargwadon hankalinsu gwargwadon iliminsu to in dai ba wannan malami yake gudu ba aka yi masa tambaya yake amsawa to shi ma yi rowa ilimi ya shiga karkashin allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli wa yaktumuna ma Allahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina hujjar da take daɗa nuna cewa malamai ma za su iya shiga karkashin ayar fadin Allah cikin ayar surati Ali Imran wa idza akhadna mithaqal ladhina wa idza akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu tuna yayin da Allah ya rike alkawari da waɗanda ya ba su littafi ko dai mu ce yahuda da nasara ko duk wani malami masanin littafi daga cikin littattafan Allah in ba yahude ne masanin attaura in ba nasare ne masanin linjila in musulmi ne masanin qur'ani duk Allah ya yi alkawari da masanan littattafansa cewa wala taktumunahu kada ku ɓoye duk abin da na faɗa ku isarwa da mutane yadda yake ba ruwanku ku kyale ni da su so nake yin isarwa da bayina uzurrurruka na in yanke musu hanzari ga abin da nake so su ji in sun aikata sun kubuta in ba su aikata ba ku kyale ni ni da su to da ka dai ayar a dauke ta da fuska ɗaya fuska biyun ya fi a ce a ɗauketa ta da fuska ɗaya domin qur'ani hammalun ne zuwa yana iya ɗaukar sama da ma'ana guda biyu cikin ayoyi baya ɗaya ko sama da haka نعم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً ubangiji ya ce wallazina su ne dai waɗannan waɗanda yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nasu dan ganin idan mutane a dan waɗansu malamai suka ce wawun ta wallazina adafi ne akan abin da ya gabata allazina yabkhaluna wa ya amuruna nasa bil bukli wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina ƙarin bayani ne akan waɗannan sai Allah ya sake cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasu kuma su ne waɗanda bayan mummunar ɗabi'a ta rowa bayan mummunar ɗabi'a ta yaɗa rowa bayan mummunar ɗabi'a ta ɓoye falalar da Allah ya musu kar a ganta tare da su ma ballantana su taimaki wani kuma har ila yau dai in ma ta kai tira za su yi kyautar yunfiquna amwalahum ri'a nas sai su yi dan mutane su gani ba dan Allah ba dan a yada dan a faɗa a rediyo a faɗa a talabijin a buga a jarida alhaji wani dan wani a gari kaza a unguwa kaza ya ba da kaza ga wani rana kaza ga watan kaza manufarsa ita ce wannan in ya san ma ba za a yada ba ba zai bayar ba in ya san yan jarida ba za su dauka su baza wa duniya ba ba zai bayar ba to kaga wannan wata cuta ce kuma akan wa'ancan kaga cutar tana ta haihuwa kenan suna da kaza suna da kaza kuma suna da kaza suna da kaza ga shirka ga saba wa iyaye ga rashin sada zumunci ga cutar talakawa ga cutar marayu ga rashin kyautatawa makoci ga rowa ga kaza ga kaza ga riya cutar sai hauhawa take yi waɗansu malaman suka ce wallazi na wawun ɗin adam ba wawul aqafi bace ba ana bayani ne na wani nau'i kuma daga cikin nau'ukan mutane su dai wa'ancan ga cutar su suna da kaza suna da kaza suna da kaza to bayan su kuma akwai wasu kenan waccan cutar daban wannan ma daban kowace cin gashin kanta take yi amma fa za ta iya yiwa kuma su haɗu domin mutum zai iya zama wa yana ciwon kai kuma yana ciwon ciki ciwon kai cuta ce mai zaman kanta ciki ma haka ko ga ciwon ƙafa ga ciwon kunne ga ciwon ido ga ciwon haƙori duk cuta guda da yawa taka iya taruwa akan mutum guda ɗaya da haka waɗansu malamai suka ce ko mun ce ma dai na farkon su ne na biyar ko mun ce na farkon daban kuma na biyun daban to amma dai mutum ɗaya yakan iya haɗa dukkan cutar Allah ya tsare mu hikimar shine ka ji cewa duk waɗannan abubuwan da ake ta faɗa fa cuta ce ka guje musu ka ji cewa kaza bai da kyau ka bari domin lokacin da ake faɗa cikin waɗannan cututtukan ka san taka ni ma na san tawa kowa ma ya san tasa abin da ake so shine duk mu kuɓuta mu sha magani mu warke maganin ku shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ri'a an-nas dan ganin idan mutane ba wai dan Allah ya yaba ba ba wai dan Allah ya bada lada ba a su ban mutane shi ya fi daukan hankalin su wanda wannan yana daga cikin mummunan dabi'a yana daga cikin abin da yake kai mutum wuta koda ko yana yin sallah ubangiji ya ce fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un kuma ɗabi'a ce cikin gaggagaggan ɗabi'u na fili na munafunci innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga mummunar ɗabi'a ce yin abu dan mutane su yaba ba wai dan Allah ba kuma alhalin asalin abin na Allah ne Allah shi yace ayi amma ka tashi kuma baka nufe shi ba sai ka nufi wani wannan shine riya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kankantar riya kuma matsayin shirka ke gare ta a wajen Allah domin riya shine yin abin Allah dan wani Allah to kaga ko duk abin da zaka yi na Allah ka hada shi da wani ya zama shirka ko mun kankantar sa da haka shirka tana da hadari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al yasiru min ar riya'i shirkun mafi karancin riya shirka ce a wata hadisin ya kira ta da shirkul asgar sahabbai suka ce wa mashirkul asgar kala arriya riya karamar shirka ce karamar shirka yace riya kenan yin aikin Allah dan wani Allah kana sallah sai ka ji wani ya shigo sai ka dada kankamewa ka dada gyatta sahu ka dada gyarawa ya zama riya to kaga wannan abu ne wanda yake mai hadari zaka rasa abin ne baki daya baka samu a wajen wancan ba kuma ba za ka samu a wajen Allah ba domin a ranar lahira Allah zai ce ina masu yin aiki dan wani na ya gani alhalin ni na ce ai aikin sai su taho a guje suna ɗaukar kamar yaban su za a yi wata kyauta ta musamman za a yi musu sai sun zo sai Allah ya ce to ku koma wajen waɗanda kuke yi dan su din su gani su ba ku ladan ana agana shuraka'i an shirki man amila amalan asharaka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mai wadatuwa gaburan abin da masu hada ni da kishiya suke hada ni da su in sun tashi yin aiki su sa mun kishiya ba ni da bukatar wannan a je a nema a wajen wani ni na wadata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadarin riya yace a ƙarshen duniya riya za ta buye cikin al'ummar ƙarshen zamani sama da ɓuyar baƙar tururuwa a cikin duhun dare a ƙarƙashin ƙasa a kan baƙin dutse ma'ana sai ka da gaske ma kake iya gano riya wani lokaci shi shedan ne zai zo ya maka wa'azi kuma ya riyace zai sa maka baka sani ba za ka yi aikin kirki sai ya ce maka to ai in ka fara wani zai shigo dena sai ka ki shi ma kuma an tambayi shekul islam ibn taymiya wai ce riya na tashi zan yi aikin alkhairi sai na ji zuciyata tana ce min ai suwa na za su yaba sai na ki sai ce wannan mariya ce aka ce to kuma na tashi ina yi dan waɗansu su gani kuma su yaba ce wannan kuma riya ce sai aka ce to menene ikhlasi sai ce ikhlasi shine kai aikin Allah dan wani Allah ba ko wani Allah zai kalle ka yaba ko zai kushe ba ruwanka kai dai Allah ka nufa da yabo da kushe a wajenka duk daya wannan shine ikhlasi dan zai zo ya ce da kai a kar ka yi ba dai yanzu ba kuma alhalin Allah ne ya sa aikin kuma sai ka biye masa sai ka ki ka ganin ma ka fada cikin tarkon ya shi yasa annabi ya ce gano ta yana da wahala sai an yi tsaye tsam sai an yi karatu sai an bibici maganganun malamai Abu Zar gifari ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah sau da dama muna fara aiki sai muna mu ba dan wani muka fara ba dan Allah muka nufa amma kuma muna yi a ƙarshe sai mutane su zo su ta yabawa su ta sa albarka sai kuma mu ji daɗi wannan ya ce sai ce a a wannan ya bace tilka ajilu bushral mu'min wannan so mun taɓin ladan mumini ne zai fara cin kayansa tun daga duniya abin da ake so ya dan uwa in ka tashi aiki kalla Allah daga baya in mutane sun yabe ka wannan alama ce ta Allah ya karba kuma ya fara dan dosana maka ladan ka fara ci daga duniya wani kam zai yi aikin Allah ya karba kuma ya kiba sa a yaba domin akwai annabawa da yawa da suka zo suka yi aikin kirki ko mutum ɗaya bai yaba musu ba wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad ba ɗayan da ya yaba amma Allah ya karba wani kuma mutum ɗaya ya yaba masa wani mutum biyu ya yaba masa wasu kuma duk duniya ta yaba abin nufi in dai an tashi a nufi Allah in ya sa an yaba fa bihi wa ni'ima kai ba dan yaban kai ba kai ne dan shi Allah subhanahu wataala dalla dan lahira in an kushe ba kai hasara ba domin wanda kai dan shi kuma ya yaba kuma zai baka ladanka a ranar gobe alkiyama Allah ya sa mu dace yace wallazina yunfiquna amwalahum ri'a nas wala yu'minuna billahi kuma ba su yi imani da Allah ba kyakkyawan imani cikakken imani yawmil akhir haka nan ba su imani da ranar lahira ba domin riya ɗabi'a ce ta munafukai munafurci kuma raba kafa ne ba imani ba ne shi yasa Allah ya ce wala yu'minuna billahi masu ɗabi'ar riya asalin masu cutar su ne munafukai to su kan ba su cikakken imani da Allah ba kuma su domin me raba kafa su kai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim raba kafa ne muzabzabina baina zalika ne la ilaha ula wala ilaha ula ba sa nan ba sa can da Allah madaukakin sarki ce wala yu'minuna billahi ba su yi imani da Allah imani na gaskiya ba wala bil yawmil akhir ba su yi imani da ranar lahira imani na gaskiya ba imani da ranar lahira imani na gaskiya ba yadda za a yi aikin lahira kuma su tsaya suna neman ladan a duniya sai su bari sai an je can amma rashin yarda da can din yasa suke yin aikin can din kuma su nemi ladan anan wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytan ya zame masa abokin tafiya ya zame masa abokin gami fasaha qarinan wannan turda abokin gami gare shi mana kalmar qarin malamai suka ce mummunan abokantaka kenan da haka duk wanda shaytan ya masa mummuna abokantaka mana ya abokance shi ya zame masa abinda masu magana suke cewa eh, eh, mummunan eh, karyayyen fuka-fiki lalata abokin tashi to wannan ya ci da ƙasa wannan ya yi hasara ya taɓe suka ce kamar yadda kyakkyawar abokantaka kuma ita ce mai rifkatu ko rafiku shi ya sa muminai waɗanda suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzo Allah da'a sai ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa amma kafirai munafukai waɗanda suka biyo shaidan da son zuciya sai ce fasa a karina domin alkarinu mummunan aboki arrafiku kuma kyakkyawan aboki duk da waɗansu malamai suka ce akan iya cewa karinu ana nufin kyakkyawan aboki domin a cikin ayat suratu qaf wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla jabbarin anid manna'il lil mu'tadun murib alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد أو سورة تكن سورة الصافات أو تآير أبنجد قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول, يقول لي أئنك لمن المصدقين ذاك ودن سكتي قريني أنا ملائكوني musamman cikin ayar suratu qarin mala'ika ne domin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi aka fassara da waqala qarinuhu suka ce karin din zai iya zamowa mutumin kirki ko da yake shi kuma ɗayan ba mutumin kirki bane ba amma dai galibi a larabcin qur'ani karin mummunan aboki rafiq kuma kyakkyawan aboki da haka wa manya kuni lahu qarinan duk wanda ya bari shaytan ya zama shine abokinsa fa sa karina yayi mummunan aboki Allah ya tsare mu na'am وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم ماذا تتدسوا سوى أنا نفهم وإن دا أكفت أنس مونا أبايا tun daga kan allazina yabkhaluna wa ya an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum min fadli har izuwa والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم ما يزي تدسو لو آمنوا بالله إن سن إيمان قسكيا دا الله ba abin da zai cutar da su da suka ƙi yin imani da Allah ɗan cikakken imani suka tsaya suna raba kafa suka tsaya suna yin riya ba komai fa suka rasa ba inda sun yi imanin kuma ba komai za su rasa ba hasali ma rashin imanin cutar da su yayi a su in kwada sun yi imanin da su cutu ba duniyar su da lahirarsu to shine ubangiji madaukakin sarki ke tambaya tambaya ta ban mamaki wa ma za alaihim me zai cutar da su mai zai hana su mai zai same su law amanu billah inda sun yi imani da Allah cikakken imani wa anfaqu mimma razaqahum Allah kuma su ciyar daga abin da Allah ya azurta su da shi ba abin da zai tawaye su domin hasali ma rowa ba ƙara dukiya take ba rage ta take yi shi yasa malamai suka ce babu cuta a duniya wacce ta ruwa domin lokacin da kake yin ta kana ganin kamar daɗi kake ji kanka kake cuta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum mala'iku guda biyu ne suke saukowa daga sama Allah ke turo su ɗayan su kadai abin da yake cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah duk wanda ya bayar ka mayar mar kuma in ya tashi mayarwa fa ninkawa yake ninkin baninki domin ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira da ka ninkawa yake mala'ika kuma yana cewa Allah ka ninka kuma Allah ya turo shi ba yadda za Allah ya turo mala'ika dan yayi addu'a kuma mala'ikan ya zo ya addu'a kuma shi Allah ya ki karba ba zai yi ba to sannan mala'ika kuma nabi yana sauka yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan Allah duk wanda ya rike yake bayarwa hada shi da hasara ba dai yana ganin dabararsa ce za ta tara ma ba Allah kwace ko ta karfin tsiya ko gobara ta ci ko yan fashi su ci ko ma su riɗe ko duk dai hanyar da za ta zame masa hasara Allah haɗa shi da ita to kaga shi yasa malamai suka ce rowa cuta ce wacce ta fi komai ga mai yinta domin kana yi ne kana ƙasa kana yi ne Allah madaukakin sarki shi ma ya maka domin ka'idar shine ya ce yabna adam an fi alaika ya dan adam ka bayar ni kuma in baka amma in ka rike to ni ma zan rike maka da haka shi yasa Allah ya ce wa ma za alaihim law amanu billah me zai cutar da su da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir su yi imani da ranar lahira wa anfaqu mimma razaqahum Allah su ciyar daga abin da Allah ya azurta su inda duk sun yi wannan da sun zauna lafiya ciki lafiya baka lafiya da duniyar su ta yi kyau lahirar su kuma ta fi kyau wa kana bihim alima lalle Allah yana sane da su in sun yin ya sani in ba su yi ba kuma ya sani na إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله للي ألا لا يظلم مثقال ذرة baya zalintar bayinsa misqala zarratin daidai da ƙwayar komayya larabawa sukan ce zarra suna nufin asgaru namla mafi kankantar jinsin tururuwa akwai tururuwa akwai cinnaka akwai shazumami akwai gwano waɗannan duk jinsi ɗaya ne to mafi kankantar irin wannan jinsin shi ake kira da zarra a larabci wanda shine jankiya shi kamar yadda bahaushe yake cewa daidai da jankiya shi Allah baya zalunci dan haka duk wanda ya yi aikin alkhairi in babba ne Allah zai bashi babba ya ƙara masa ninkin baninki idan na alkhairi ne Allah zai bashi ya ninninka masa ladansa idan kuma sharri ne Allah madaukakin sarki zai sakanka masa gwargwadon abin da ya aikata da haka ka'idar ita ce Allah baya zalunci malamai suka ce hikimar cike wa'ancan ayoyin da inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci dan a mai da martani ga masu rowa tsammanin su in sun bayar Allah ba zai bayar su ne tsammanin su in sun ciyar ladan Allah zai ɓoye ne ko zai rike ko zai tauye to inna Allah la yazlimu misqala zarra Allah baya zalunci daidai da kwayar jan kiyashi da haka ubangiji subhanahu wataala in kai zai maka in ka bayar zai baka zai kuma ninninka maka in alkhairi kai zai ninka ma in kuma sharri ne ubangiji ba zai kara maka ba gwargwadon abin da ka aikata wannan aya tana daga cikin jerin ayoyi masu tarin yawa na Qur'ani da suke korewa Allah zalunci ubangiji ya ce wala yazlimu rabbuka ahada wama Allahu yuridu zulman lil alamin inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun da ayoyi da yawa suna nuna cewa Allah madaukakin sarki baya zalunci kuma ko shakka babu ubangiji baya zalunci ya tabbata cikin hadisin muslim hadisi kudusi na Abu Zar Gifari ubangiji subhanahu wataala yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci a tsakaninku ya zama haramun kada kowa ya zalunci kowa domin inda akwai wanda girman haƙƙinsa da isarsa ta kai yayi zalunci to Allah ne duk wanda zaka zalunta fawar da kake da ita da asoratin da kake da shi a kansa bai kai ba wanda Allah yake da shi akan bayi amma shi da kansa kuma ya ce ba zai yi zalunci ba da haka fala ta zalamu kada bawa ya zalunci bawa kuma in an yi zaluncin nan sai Allah ya saka sai Allah ya rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira duk wanda ya zalunci sai Allah ya kwaci abin da ya zalunta daga wanda ya zalunta ya mayar masa da kayansa annabi ya ce wallahi latu'addunnal al-huquqa ila ahliha wallahi sai kun mayar da haƙƙi ga masu shi yace hatta akuya wacce take mara kaho da yar uwarta mai kaho ta soke ta dan tana ganin ta fi ta kaho a ranar lahira sai an yi wa mara kahon nan kaho ta rama to dabbobi ma wanda ƙarshen su za a ce kunu turaban ku zama ƙasa ballantana kuma ɗan adam da ka in takamar ka kai shugaban ƙasa ne kai zalunci sai Allah ya rama in takamar ka gwamna ne kai zalunci sai Allah ya rama in takamar ka darakta ne na ma'aikata kai zalunci sai Allah ya saka in kamar ka uba ka zalunci ɗanka wallahi sai Allah ya saka masa in kamar ka miji ka zalunci matarka wallahi sai Allah ya bi mata haƙƙinta domin akwai hisabi hatta tsakanin iyaye da ƴaƴansu wa mau'udatu su su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat iyayen da suka sha ƙwayoyi suka zubar da cikin ƴaƴansu sai an tambayi ƴaƴan me suka yi muku me kuka yi musu suka kashe ku sai yar ta furta ta ce Allah ban mata komai ba ta sha kwaya ta kashe ni ko jinjirin ya ce Allah ban musu komai ba suka haɗa baki wai don tattalin arziki suka je aka zubar da ni sai Allah ya yi hisabi to kaga ko in dai kusanci na sa a ɗaga kafa a yin hisabi kusancin 'ya'ya da iyaye ya kai maza da matansu ya kai amma hatta su sai an yi hisabi sai an kwaci haƙƙin mai haƙƙi an mayar mara haƙƙi kuma an dora masa alhaƙi mara haƙƙi kuma an dora masa alhakin zaluncin da yake da haka ubangiji baya zalunci inna allaha la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci daidai da kwayar komayya a lahira in an zo hisabi duk abin da ka aikata zaka tarar duk abin da kai na alkhairi zaka gani duk abin da kai na kishiyar haka zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man amal mithqala dharratin sharran يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة nafsun تظلم wa in وإن كان مثقال min من خردل أتينا wa kafa bina حاصبين ubangiji ya ce za mu girka ma'aunai na hisabi fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta komai wa in kana mithqala habatin min khardali kai ko da kwayar komayya ce na alkhairi kai a taina biha sai mun kawo ma sai ka tarar hakanan in kishiyarsa ne na sharri sai ka gani da haka zaka ji kafiri yana mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha saboda me wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duk abin da ya aikata ko mun kankanta sa ko mun girman sa ga an tara masa kayansa dan ubangijin ka baya zalunci da dai daka inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan idan aikin ka kyakkyawa ne yudha'ifaha zai rubanya maka ladan daga 700 zuwa ninkin baninki man zal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan wa yudha'ifahu adha'afan kathira مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هكذا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كي أمدد هكما ألا باين يا ya يا مكا sau ɗari bakwai kuma zai ninka maka ninkin baninki sau adadin da babu iyaka da haka Allah bikin sarki yana da falala ta fuskar alkhairi ya ninka amma ta fuskar sharri sai ya barka da iya gwargwadon abin da ka yi domin ya ce man amila man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda yazo da kyakkyawa za mu ninka masa goma duk kyakkyawa ɗaya asharatu bi ashari amsalha amma wanda yazo da mummuna daidai kurji daidai ruwa sai mu masa daidai da daidai wannan yana nuna adalcin Allah domin inda Allah ya ga dama tunda ya ninka maka alheri shari ma sai ya mai sai ya ninka amma haka ya ga dama da fallasa da rahmasa da jin karsa ga bayansa alkhairi ya ninka sharri kuma ba zai ninka ba amma duk da haka fa wani duk da alkhairin da ake ninninkawa sharrinsa sai ya fi alkhairinsa yawa kaga alkhairi ɗaya in kai za a ninka goma amma wani tsiyarsa ne kan yi alkhairin ɗaya ya yi sharri goma in an je za a yi tinken a lahira za a lissafa duk alkhairan da ya aka ninninka goma in an hada da sharrinsa kuma ba su kara karya ba sharrin ya fi alkhairin yawa ubangiji yana ta gaya mana alkhairi yana ta sanya mana kwaɗayin alkhairi yana gaya mana garaɗasa alkhairi dan mu yawaita amma tare da haka da zuciyarmu da shaidan ba za su ban mu ba sai wanda ya fi karfin zuciyarsa sai wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu mu karfin zukatanmu na فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يا ذاتي إذا مكزو ودكوة الأمة والنزي متشهيدا أبن في سوء إن kafurai ko su wa'ancan munafukai masu waɗancan miyagun ɗabi'u da aka ambata a baya in har yanzu ba su ji ba duk wa'azin da aka yi musu bai shiga kunnensu su ba tambaye su yaya za su yi a ranar tashin alkiyama in suka wayi gari cikin wannan dauda da cikin wannan kazanta da cikin wannan zunubi fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahid yaya za su idan muka zo da kowace al'umma mai shaida wa ina bika ala haula shahida kuma kai ma muka zo da kai dan kai shaida ga wa'annan malamai suka ce wannan aya fada fada ce sannan kuma bayar da labari ne na wani abu da zai zo ya faru abinda Allah madaukakin sarki yake so ya nuna mana akwai ranar da za a yi yattitse kowane annabi za a zo da shi kuma a zo da al'ummarsa an gane ko kowane annabi a tambaye shi ka isarwa da ka abin da ya faɗa kuma ita al'ummar a tambaye ta shin annabinki ya isar miki idan sun ce duk eh shikenan in ɗaya ya ce a'a to ana da bukatar shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukari hadisi mai tsawo hadisu shafa'a ya ce a ranar lahira za a kira kowace al'umma da annabinta za a kira annabi nuhu da mutanensa Allah madaukakin sarki ya tambayi annabi Nuhu duk da ya fi shi sani ya tambayi mutanen annabi Nuhu duk da ya fi su sani dan yayi shari'a irin ta gwari-gwari irin ta dan adam in a shari'a ce irin tasa ta ubangiji ya san me ya faru kamma abin ya faru ya san in ya tashi faruwa ga yadda zai faru amma dan kada ɗan adam Allah ya masa hukunci ya ce ai an zalunce ni ai ba a kafa min hujja ba ai ba a kai ni gaban kotu ba an tabbatar da shaidu da sauran su to sai Allah ya tsayar da kotu ta adalci sai a kawo annabi nuhu a kawo mutanensa Allah ya ce da nuhu na aike ka wajen mutanenka na ce ka ce da su kaza da kaza da kaza ka je sai annabi nuhu ya ce na je sai a tambayi su kuma mutanen nuhu ya zo muku sai su ce ma ja ana min bashirin wala nadir mu ba wanda ya zo mana ba mu taba ganin sa ba da sunan annabi su karyata shikenan Allah ba zai ce ba karya kuke yi ai na tura shi na san ya zo har nai ruwan tofa na haka za a'a alkali baya haka a kotu duk sanin da alkali ya game da halin mai laifi a kotu shi baya cewa komai ba ruwansa a matsayin bai sani ba yake sai abin da kotu ta tabbatar da shaidu da hukunci da sauransu da haka Allah ba zai ce komai ba sai ce to kai nuhu waye shaidarka sai ce muhammadun wa ummatuhu muhammadu da al'ummarsa su za su yi min shaida sai a ce to ai ba ku zamani ɗaya ba sai eh Allah amma ka tura shi kuma ka bashi littafi kuma a littafin ka bashi labarin mayata da ni da mutane na domin cikin su eh, qur'ani akwai suratu nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa atiyun har zuwa karshe shikenan dole sai a sallama sai a ce to a tambayi al'umar kafin a kai gashi Muhammadu ku al'umar Muhammadu Nuhu ya je wa mutanensa su ce kwarai ya Allah Nuhu ya je wa mutanensa ya aka kuka sani shekaru dubbunnai tsakanin ku da su sai Allah a cikin Qur'ani ka gaya mana kuma Qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la min khalfihi littafi ne da ƙarya ba ta shiga sala ta gaba ko ta baya tanzilun min hakimin hamid sai a ce to ku kuma Qur'anin nan ruwan sama aka ya fado a gidan kowa ya aka kuka same shi sai ai mu ma annabin mu ya kawo mana to to sai magana kuma ta kai ga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya tambayi manzo Allah sai kuma shi kuma sai ya shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka kowane annabi Allah zai masa ya kawo shi gaban kiyama da mutanensa a tambaye shi a tambaye su in sun karyata mi shaida mu kuma shi kuma ya mana shaida wannan shine ma'anar fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya halin ka zai kasance yaya halin al'ummar ka zai kasance ballantana kuma su wa'ancan kafirai yaya halin su zai kasance a ranar da zamu yi titse mu tara ga ka ga su ga ka ga al'ummarka ga sauran annabawa da al'ummominsu wannan kuma shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan haka muka sanya ku al'umma mafificiya dan ku yi wa mutane shaida ku kuma annabin ku ya muku shaida kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala nas daka wannan shine ma'anar fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haula'i shahida malamai suka ce in ka kalli ayar sai kaga ba kawai hankalin kafirai ake kwankwasa ba har muminai kai har ma annabin kansa kowa ya shirya wa kansa tsayuwar wannan ranar domin ko da ba ka da laifi a gaban kuliya aka ce za ka je ka ba da shaida ka san akwai fargaba shaida kadai a kotu ta isa tashin hankali ballantana kuma kai ne ake so a kafa shaidar a kama ka ko kuma kai ake so a kafa shaidar haƙƙin ka ya fito ko kuma ya salwanta kowa a kotu yana cikin tashin hankali to Allah madaukakin sarki yana so ya kwatanta mana fargabar tashin alkiyama ne da zaman kotu domin zama ne na an yi ciki ba a san me za a haifa ba ta yi haƙƙi ya kubuta ta yi mai haƙƙi ya kwan a ciki ta yi shaida ya yi wani tasarrufi ya yi kai ka wanda bai dace ba a gaban alkali alkali ya ce a kai shi a tsare shi shi ma a ɗan koya masa hankali domin sau da dama haka tana faruwa ga shaida kai shaida kawai ka je amma kai wani motsin da alkali zai ce kayi rashin ladabi ga kotu sakamakon haka ciko ya biyo jattai da haka fa kaifa idza ji ina min kulli ummatin bi shahid wa ji ina bika ala haula shahida shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace wata rana manzo Allah ya kira ni yace iqra alayya al-qur'an zo ka karanta min al-qur'ani sai yace fa kaifa aqra'uhu laka wa laka wa laka unzil yaya zan karanta maka alhalin gare ka aka saukar sai yace na'am uridu an asma'ahu min ghairi eh ina so in ji shi daga bakin wani na ibn mas'ud yace sai na dace kawai sai na a'udhu billahi na bismillah sai na fara karanta suratul nisa ina ta karatu annabi yana saurare na ina ta karatu manzo Allah yana ji har sai da nazo wannan ayar bana kallon sa fuskarsa tana ƙasa ni kuma ina ta tilawata sai na ji yana duka na yana hasbaka hasbaka hasbaka kafaka kafaka kafaka ya isa dakata dakata yace ko da na daga ido na kalli manzo Allah sai na ga shi da kansa hawaye yake yana ta zubar da hawaye kenan ayar ba kadai da ma kafuri take ba hatta mumini takan kwankwashi zuciyarsa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid waji'ina bika ala haula'i shahida da ka ayar ga dukkan mai hankali fadakarwa take dan mutum ya shirye ta tanadi ya san me zai fuskanci Allah da shi gobe in yana sharri ya gyara dan gamuwar ta yi kyau in alkhairi yake ya ƙara ya dore ya doge dan gamuwar ta yi masa kyau ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowannen ku wanda baya ji ya ji wanda yake ji ya ƙara ji waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta san me za ta fuskanta gobe kiyama me ta shirya me ta tanada in an mata tambaya wace amsa za ta bayar da ka fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma idhin a wannan ranan ne yawaddu alladhina kafaru kafarai za su yi burin za su yi kololuwar fatan law tusawwa bihimul ardu ko law tasawwa bihimul ardu ko ka ce tusawwa mabniyin lil maf'ul ko kuma tasawwa mabniyin lil fa'il ma'ana ko mabniyin lil amil ko lil ma'mul ko mabniyin lil majhuli kamar yadda ake faɗa a larabci ranan ne da wannan abu zai faru kafirai za su yi burin ina ma ƙasa ta yage su faɗa ciki ya fi musu alkhairi kaga dai bala'in da ɗan adam yake fuskanta in aka girgiza ƙasa amma tashin hankali da fargabar da kafuri zai gani a ranar tashin alkiyama a tsayuwa gaban Allah zai yi fatan gwandama a yi girgizar ƙasa ya faɗa ƙasa ta maye ta rufe ya fi masa kwanciyar hankali da haka Allah madaukakin sarki kenan ya fito da abin gwari-gwari abin nufi da muka ce fa kaifa idza ina min kulle ummatin bi shahidin so muke mu nuna muku hadarin abin da tsoronsa rana ce da wanda bai shirya ba ba mai sauki ba fa zalika yawma idhin yawmun asir alal kafiri kafirina ghairu yasir rana ce ba mai sauki ba ga dukkan wanda bai shirya wa imani da aiki na kwarai ba mura ba ta da kyau yau mai yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ranar da za a baje wa mutum miyagun ayyukan sai ya gansu a lokacin zaka ji kafiri yana wallahi ni gwandama in zama kasa gwandama kasa ta tsage in fada a ciki sai ya fi mun sauki domin me abin da zai biyo gaba ya fi tashin hankali domin shine shiga wuta dan ita alkiyama hawa hawa ce ba kasa kasa ake ba sama sama ake idan yanzu ka gamu da farin ciki a matakin farko to farin cikin da zai biyo baya ya fi wannan in ku bakin ciki ka gamu da shi yanzu to bakin cikin gaba kuma ya fi wannan shi yasa annabi ce da zara an sa mutum a kabari in mutumin kirki ne ana nuna masa ayyukan alkhairin sa doki zai yana cewa ya rabbi aqimis sa'a Allah alkiyamar ta tashi man yanzu saboda me saboda ya san a gaba alherin sa ya fi haka inni zanantu anni mulaqin hisabiya dan me fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufu hadaniya amma kishiyar haka in kafiri ne ana sa shi a kabari aka nuna masa abubuwa na fargaba da tashin hankali sai ka je na ya rabbi la tuqimi sa'a Allah kada alkiyama ta tashi dan ya san gaba ma ba za ta yi daɗi ba dan ga alama mummunar juma'a daga laraba take farawa kamar yadda kyakkyawar ta ma daga laraba take farawa da haka shine yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa sawu rasul law tasawwa bihim al-ardu ranar da kafirai da waɗanda suka saba wa annabi za su yi fatan ina ma ƙasa ta nutse da su ko kuma za su yi fatan ina ma a nutse ƙasa da su kaga tasawwa bihimul ardu ardu anan shine fa'il amma tusawwa bihimul ardu alfa'il mabni lil majhuli ne ma'ana lam yuzkar sai zama al ardu anan sai ta zamo na'ibul fa'il na biyu domin hum shine na'ibul fa'il na farko wanda ba a ambace shi ba za su yi burin ina ma a nutse ƙasa da su ko za su yi burin ina ma ƙasa ta nutse da su malamai suka ce anan mutane biyu ne za su yi wannan burin mutum na farko kafir mutum na biyu a asawar rasul malamai suka ce duk da duk biyun da ɗaya ne fa amma me hikima aka raba duk kafiri ya saba wa annabi to amma suka ce sai dai dan abin akwai kishiya ne ba duk wanda ya saba wa annabi bane ba kuma ya zama kafuri domin saban mataki mataki ne akwai saban da in kai wa annabi kai tsaye ga kabar musulunci amma akwai saban da in kai wa annabi bai kai ba a ce kabar musulunci to amma dai ko ma menene saban annabi kin bin koyarwar annabi ba karamin sharri bane domin ga mai ɗabi'ar an haɗa shi da kafiri shi yasa kuma baka da yadda ka isa ka raba tsakanin mai bin son zuciya ko da musulmi ne wanda yake rayuwa ba akan koyarwar annabi ba cikin zikiri cikin sallah cikin komai da kuma kafiri zaka ga hatta ma a fili suna kama da juna a fili ma kama suke da juna ma'ana yan bid'a da kafirai sau da dama sai waɗanda suke bin bid'a ba sa bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ane musu wazi sai ce ana kafirta su ba kafirta ku ake ba tashabahat qulubuhum ne kamar dan juma ne da dan jummai kama suke yi domin ka kalli zikirin su mana a coci coci akwai zikirin rika da kiɗa kuma akwai cikin musulmi masu zikiri da kiɗa yanzu bai ba kama ba akwai a coci hayaniya wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya akwai masu yin hayaniya da rudani a cikin masallaci ba ai kama ba to wannan shi yake nuna cewa akwai hadari ka rayu baka bin annabi ko kana cikin musulmi domin in baka yi wasa ba a lahira za ku yi kamanceceniya da kafirai annabi kuma ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya mutu yana kama da mutane in mun tashi alkiyama da su za mu haɗa shi a cikin tawagar su za mu tashe shi da ka kayi kokari ka rinka kwatanta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ka za ka yi sallah kokari ka san yadda annabi ya ce ai sallah ka kwatanta zaka yi azumi yi kokari ka san yadda annabi ya koyar da azumi ka kwatanta zaka sa tufafi yi kokari ka koyi yadda manzo Allah yake sa tufafi ka kwatanta sai ka zama cikakken musulmi ciki lafiya baka lafiya amma in ba haka ba sai zama musulmincin ka a da'awa ne a baki amma idan an tsaya za a yi maka za a yi fikirinin ɗinka a caje ka sai ka ga kawai kaɗan ne marabar Allah ya tsare mu da haka yau mai izin ya waddu lazina kafaru wa asawur rasul rana ce da wanda kafirai da kuma waɗanda suka saba wa annabi kaga an raba tsakaninsu da wawul atafi kafaru da kuma wa asau ashe al shay wal isyanu shay al shirk al-isyan bid'a kafircin da ake nufi anan shine shirka isyan kuma wa asawur rasul ana nufin bid'a waɗanda suka kafirce da waɗanda suka yi bid'a su kaga ba su yi kafirci ba bid'a suka yi amma dukkaninsu makomar sai ta kusa zama ɗaya za su yi fatan lauta sawwa bihim al-ard ina ma dai kasa ta tsage su shiga ciki dan yafi musu sauki dangane da abin da za su fuskanta na azabar Allah Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa kuma ba su isa su koye wa Allah wani labari ba Imam Abdurrazzaq sahibu Ma'mar cikin littafinsa na musannaf ya rawaito hadisi wani mutum ya je wajen Abdullahi dan Abbas gwanin karatun Qur'ani ne sai ya ce ni kam cikin Qur'ani akwai waɗansu ayoyi da sun rikitar da ni na kasa gane su cikin su akwai wannan ayar anan an ce wala yaktumuna Allah haditha ba za su boye wa Allah magana ba amma a cikin suratul an'ami kuma sai aka ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki anan an ce ba za su boye ba a can kuma sun rantse sun ce ba su yi ba to ka rantse ka ce baka yi abu ba kuma alhalin kai ka boye kenan yace to ya zan in hada irin waɗannan ayoyi wannan ta ce ba za a yi ba wannan kuma ta nuna an yi sai abdullahi dan abu zai ce kwantar da hankalinka wannan da tace ba za a yi ba akwai inda zai faru waccan da tace za a yi akwai inda zai faru yace domin alkiyama get get ne na bincike akwai get din da in ka je kawai but ɗinka ake bincikawa akwai get din da bayan an bincika but ɗinka kai ma sai ka fito an yi sacin ɗinka to kaga can get din da ba a yi sacin ɗinka ba in an ce ba a sacin a can na mutum ai kaga ba a yi laifi ba dan kai ba a yi sacin ɗinka ba kuma ba a yi ɗin amma can gate din kuma da ake sacin in aka ce ana sacin nan ma kuma ba a yi ƙarya ba yace to dan haka haka alkiyama take akwai gate din da in kafirai suka zo za su yi magana a ba su damar su amsa cikin amsar za su yi ƙarya amma kuma in an yi tafiya an yi tafiya akwai gate din da yake gabansa ya fi haɗari can in an je ba a ƙarya dole abin da aka tambaye su shi kadai za su faɗa ba za su iya karawa ba ba za su iya ragewa ba ibn abbas ya ce haka zai faru ne kafin a rufe bakin su a get ɗin farko lokacin da za a fara wa dan wuta tambaya in aka yi masa tambaya bakinsa a buɗe yake to shi kuma baki akwai ƙarya saboda ya saba tun a duniya ma yana yi fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum za su rantse wa Allah irin yadda suke muku rantsuwa a duniya sun ɗauka a wajen Allah ma irin wannan rantsuwar tana ci to sai Allah ya kyale su sai an yi tafiya an yi tafiya in an je sai a sake datse su sai a ce to kuma nan za mu muku tambayoyi amma yanzu kuma ba bakin ku ne zai amsa ba mun ji amsar baki ai a baya yanzu ma in mun sake tambaya in dai shi zai amsa shi ita dai da amsa zai sake bamu to yanzu rufe baki zamu yanzu kafafuwa da hannuwa da sauran gabbai muke so su yi mana magana shine al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun dan haka Allah madaukakin sarki anan zai rufe baki sai ya tambaya to wannan kuwa babu ƙarin gishiri a cikinta babu koye wani labari shine ma'anar wala yaktumuna Allah hadisa dan haka kaga babu cin karo da waccan fadin Allah madaukakin sarki fun malam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru mun tsawaita karatu a yau duk da ita ce ranar farawa saboda mun san yau bamu da tambayoyi a ka'idar karatun mu zamu tsaya karfe biyar da rabi mu amsa tambayoyi zuwa shida saura kwata mun tashi da haka yau saboda ita ce ranar farko babu tambayoyi dan sai mun karɓi tambayoyin daga wajen ku mun je mun duba sannan muke dakatawa mu amsa da haka insha Allah karatun mu yana nan kamar yadda aka saba a shekarun da suka gabata za mu rinka fara karatu karfe hudu da kwata mu dakata da karatu karfe biyar da rabi mu amsa tambayoyi zuwa da saura kwata kenan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon farawa da alkhairi yadda muka fara da alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya sa mu kai karshe lafiya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantatta ubangiji ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu lafiya a ƙasar mu da zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah